ana littafi shine to mun ga mun kamo barawon mun samu barawon mu shine muke kokari ya dawo mana da littafin fa <laughs> eh ko da yake ni ni ban ci ne amma ba ba ba zama wanda A'a, ai, ai in dai baka yadda da cewa ko ka yadda cewa kowa Allah ne, Mala Abubakar? Mala Abubakar? Musulmai ne. Mala Abubakar, kana da aqidar cewa kowa Allah ne, ka yadda da wannan aqidar Babu, babu. Ah, to ka fita daga tijjaniya alhamdulillah Ah, ah ka fita wallahi in dai baka yadda kowa Allah bane ka fita yanzu dan shine abu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan malam yana lafiya alhamdulillah muna lafiya muna godewa Allah Masha Allah ina maka barka da wannan lokaci ni ma ina godiya ni ma ina ma fata alkhairi da wa muke magana eh, sunana Ja'far daga Gombe Ja'far daga Gombe muna maraba da kai. da fatan kana lafiya. Ina lafiya ina wa Allah godiya. Na'am. So Malami maganganu da yawa. Mun jiya akan abubuwan da shi dakta yake tattauna a kansu lokacin hudubar yidi. Eh. Na'am so sai na ji shi alakanta abun da rusa harkar har ambaci malam da ainihin ko babban dan ahlu sunna <laughs> eh, eh malam Jafar muna muna jinka na'am nace an ambaci shek da wai sunan rubabban ahlu sunna eh kwarai da gaske abin da ban fahimta ba shine ni a jawo aka ce malam ahlu sunna shi ta rube ka san ya yi bayani ai da bakinsa kuma kuma kafin tsaya mana kaji kafin mu ce masa ah. rubabban ahlus sunna da sai da muka danna sai da muka danna ai yayi fada da bakinsa sannan sai muka yi hukunci ai akan maganar tasa cewa ya tsaya mana kaji ya hakuri in fada malam Ja'far ya ɗau waya ya kira makari makari wannan wannan shugaba na kafirci na zindikancin tijjaniya din imam ne imam na Najeriya a to kai kai menene kai ma kenan rubabban ne wannan kuma Allah ne kawai sai a'a yanzu makari makari shine imam imam ne na masallacin Central Mosque mana na Abuja kawai zaka yi fada imam don wa kenan imam na masallacin juma'a na sai yadda ka yadda makari dan tijaniya ne makari eh eh so shi a a Ja'far da Allah Ja'far ya hakuri ka san ni ba ni dan baro baro ne ba na san bata lokaci tambayar da nake maka shi makari dan tijaniya ne a wajenka ko ba dan tijaniya ba in dan tijaniya ne su waye yan tijaniya a wajenka malam Ja'far yan tijaniya eh mana ka san jiya har mun karanta fatawar lajinar da'ima ai ko in ce mun yi ishara zuwa ga maganar su ibni baz akan ɗarikar tijjaniya duk ba ɗarikar ma da suka ce zindikai ne in ba tijjaniya ba eh, ina fatan ka fahimce ni to ya kamata a ce a ce wai dokaji ya dan waya wai yana girmama wannan jagora na tijjaniya in dai mu ahlus sunna tijjaniya kafirci ce da zindikanci a wajen mu malam ja'far ya kamata a ce dokaji ya ɗau waya yana girmama eh, abin nan makari har yana masa wai addu'a wai Allah ƙara masa daraja daraja a Tijaniya ko a musulunci misali misali in ana magana ƙasa ta lalace ƙasa ta rikice ana fama ta can ana fama ta nan kuma hallo har yanzu ana samun rikice rikice malam Ja'far me ya rikice me ya rikice a ƙasar nan ai muna maganar yanzu in ƙasa ta rikice sai a sai a cakuda da yan bid'a babu duka wannan abubuwan in in ƙasa ta rikice in kasa ta rikice malam Ja'far ba yanzu ba za a yi magana ba za a yi magana akan irin waɗannan miyagu da suke batar da al'umma suke dora su akan akidin kafirci na Tijaniya ba yawwa eh, shine abin da eh, nake magana malam eh, Ja'far akwai abubuwan da gaba ɗaya ya kamata a duba na hanyar da Allah ya ce wudu ila sabil rabbika bil hikma wal ta hasan yanzu misali a ta irin waɗannan abubuwan akwai canjin da ake samu a lau malam Ja'far yanzu eh, yanzu Sheikh Ibn Baz da ya zo yi fatawa ya ce tijjaniya zindiƙai ne arna ya ce ba su da alaƙa da musulunci a cikin lajinatud da'ima an buga ta sama da shekara talatin da ta wuce kana ji na? Ibnibas bas shi ma ya mutu yanzu kusan shekara talatin ina fatan ka fahimce ni yanzu shi ma duka Ibnibas bas bai da hikima da ya bayyana cewa waɗannan mutane suna kan kafurci yayi haziri kan wannan ɗariƙa tasu shi ma duk bai yi aiki da udu ila sabili rabbika bil hikima ba wannan su wannan sun amfani da wannan abubuwa da da sauransu bil hikima sun yi abubuwa ta hanyar da ta dace da sauransu so amma a'a yanzu yanzu ni misali in nazo na dauko wannan fatawar ta Ibn Baz na karanta wa al'umma cewa tijaniya zindikai ne ba su da alaka da musulunci ni ne ban yi hikima ba amma ita lajinar da'ima ta yi hikima ba wannan musulmi ba shege a'a malam Jafar to dai ka dan sake tunani zamu dawo kanka Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka dai malam da wa muke magana. Babba Otoro sunana mai barota. Mai barota kai ne ka sace min littafin nan nawa ko dama ina ne. Mazaunin kamarata ai kuma da mun kuke su ne Mai barota kai ka sace min littafi na ka ji tsoron Allah ka yi bayani. Malaman ku su ne barayi. Tsaya tsaya tsaya tsaya. Fisa yanzu dai mu gama zancen littafin nawa kafin malaman namu tsaya. Tsaya tsaya mai barota. tsaya mana kaji tsaya kaji yanzu ni ta littafi na nake yi bari mu gama ta da littafi na jawahirur rasail me ta? ka ji tsoron Allah ka dawo min da littafin nan nawa to ka dawo min nawa mana ka zo ka bincika yanzu ni na kira ka ne in yi ta a abu tsakaniyar da kake kai ta da maka da shi ne ba ko hotoro kuma kai jahili ne domin billahi allazi la ilaha illa huwa ba sai jahilci da ke damun ka da ka ɗaukar jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani ko malamin ka ibnu taymiya ya dawo wallahi an karantar da shi abin da ke cikin jawahirul ma'ani baka ma ji to yanzu ka sa abin da za mu yi baro ta tsaya tsaya ka ji tsaya in karanta tsaya tsaya tsaya tsaya in karanta ma wani layi ɗaya kawai ka fassara mana shi tsaya tsaya tsaya malam kaga tsaya in kai mun hauka ka sani ba ai mun hauka anan tsaya in karanta ma layi ɗaya ka fassara mun ya wuce ka A yan karanta ma layi ɗaya ka fassara mun ba abun hauka nan bari bari in ji an karanta buɗe mana shafi na ɗari buɗe mun shafi na ɗari da hamsin da biyu Buɗe shafi na ɗari da hamsin da biyu, kaga ba na son ɓata lokaci. Buɗe mun shafi na ɗari da hamsin da biyu, zan ja ma baƙi yanzu sai ka fassara min. A'a, ni zan ja baƙi yanzu ka fassara mana, tsaya tsaya. Tsaya mai ɓarota, kaga. kaga ba ma son hauka a nan fa ba ma son iskanci a nan tsaya in karanta maka tsaya in karanta maka fassara mun wannan tijjani tijani yace tijani yace fal kalamul ladhi waqa'a fihi khalaqahu al-haqqu fihi niyabatan anhu fassara mun wannan ka fassara mun wannan ba zan saurare ka ba sai ka fassara wannan kafircin na tijjani idan baka fassara mu wannan kafircin na Tijjani ba bazan saurare ka ba Tijjani yace mai barota in ba za ka iya fassarawa ba ka aiko wanda zai fassara yace fal kalamul ladhi waqa fihi khalaqahu al haqq fihi niyabatan anhu fa huwa yatakallamu bi lisanil haqq la bi lisanihi mu'arrifan an dhatil haqq la an dhatihi al midan qawli abi yazid al bustami subhani ma azama shani. wa qaulil hallaj anil anal alhaqu wa ma fil jubbati illallah Allah wa qauli ba'dihim fal ardu ardi wa sama'u sama'i wa ka qaulil tustari radiyallahu anhu anil ana almuhibbu wal habibu ma samma sani fasara mu wannan kafurcin. ba dai anil muhibbu ba dai anil muhibbu domin an harfin ne min huruful jar zama anil muhibbu bi anil muhibbi anil muhibbi <laughs> kai kai kai kai wani menene harfu jarri din ana ana anal anal muhibbu a'a anal muhibbu wal habibu ma san masani to kai ba ma littafin a hannunka kenan mai ta tsaya tsaya tsaya yanzu yanzu gashi tishewu tijani tsaya mana kaji ya kake min hauka ne mai barota ka san na ce ba na son hauka ko ka san na gaya ma ba na son hauka a nan ko ka san ba a hauka a nan da mai baro da ko yanzu yanzu barin karanta ma ka fassara min ina faɗa kana fassarawa ina faɗa kana fassarawa kada ji yace fal kalamul ladhi waqa'a fihi khalaqahu al haqqu fihi niyabatan anhu fassara min nan Kaji kaji dan iska kace ka saurare mu akwai dan iska irin ka kai da Allah tafi ibnu taymiya dan iskan dan gari ne an ce ya fassara mai baro ta ce ka fassara ko zaka zaka da wani iskanci in ka sake dawa nan ni fa kai kai mai baro ta kai a hankali kai a hankali ni duk iskancin ku a garin nan ku nemo manya manyan shehunan nan naku na ga muku fa su ne sa'anni na ba ni ban ba ra'asul jarima ba fa daga ra'asul jarima ba ni ba sai abin da ya sama Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ta rugurguza bid'a da da da da da da da eh, da da da da da da da da da da da muke magana. kana magana da Muhammad Ayatullah amma ba da shi a bari su ne dukkan Malam Muhammad barka dai Malam Muhammad ayyaka Allah wallahi malam babba Allah ya maka albarka duk mutumin da bai ji kunyar kafirci da bid'a ba eh. kowa ya shi mu ma ba za mu ji kuma kan ku ji kunyar fito da kafircin da yayi da sanarwa da al'umma kowa ya shi malam a sosai ma kuwa sosai kuwa ƙara ilimi da kara da kuma cewar wani muna tare da shi da kuma dangantaka wallahi shi yasa mutane har yanzu wasu ma suna kiran kansu Paris nan wallahi malam musulmi ne. a dama mana dama mana ba ga shi nan su dokaji wai sun je wai suna kiran yan tijaniya wai za a yi sulhu malam dan Allah dan gaskiya ma yanzu malam dan Allah dan annabi ina hanyar ina hanyar shirka ina hanyar kafirci duk lokacin da ka ji an ce ahlus sunna wai za a haɗu da kuma wanda yake uh, mushriki da kafiri a ce za a yi sulhu wallahi abin cutar da addini za a yi kwarai da gaske malam muhammad Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya saka ma da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah malam shamsu ne Barkar makallahu sunana Shamsuddin Abdullahi daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Malam Shamsu muna maraba da kai. Bismillah Malam Shamsu. Barkar makallahu wannan mahaukacin da ya kira ka yi ɗalibi na ne bai baro ta. a ɗalibinka ne ko amma bai da tarbiyya ba Ka ji dan iska na ce masa na ja baki na ce fassara wai ni in fassara ni da yanzu na gama fassarawa ai kai da kace baka yadda ba ake zaka fassara ni ba na fassara wa jama'a ba jama'a na fassara ko ba fassara ba Akan makallahu barin wa duniya abu ɗaya da za ta tabbatar da mai baro ta mahaukaci ne bayan satan littafin da ya ma kaga ga ga sata ga hauka. Ni yanzu da na samu ma ya zo ni fa zancen littafin na so ayi ya samu ya damun da littafi na da ya sace. Kaji kuma wai kuma zai kare min wani haukan daban. to duniya ta sani mai baro ta yayo malamin gwamfa hoto rasatar littafi mai baro ta barawo ne to amma dai bari faɗa abin da ke tabbatar da hukan mai baro ta. Muna jin kamalan Shamsu. mai barota ne ya zo ya gaya wa duniya wajen ya kambama mai gidan shi wanda suke masa maula su samu kuɗin kashewa sarki zaki wajen ya kambama shi eh. sai ya ce baban sarki zaki wai gwamna ne a kasar Ghana wai baban shi ya taɓa yin gwamna wanda baban shi kuma misali ba wanda ya san shi amma harakar boko shi dai wanda ya Allah dan bashi rufin asiri ne amma baban sarki zaki gwamna ne in ji waye ne to kaga in ji shi mahaukaci mai faro ta yace ina da ina da audio wanda ko yanzu haka ina jin inda waya na ɗaya tana kusa da ni zan iya kunna ka sa da za a yi ka sa da za a yi malam Shamsu ka turo mana ka turo mana audio inda ya ce baban sarki zaki gwamna din ne ka turo mana insha Allah yanzu yanzu ma kar maka za mu danna ai ai mutane sun sani ai dan iska ne da boka ne fa dan duba ne fa har baro boka babban ni ina da tattaunawa da ne da shi daban-daban ina da tattaunawa da ne da shi daban-daban wanda guduwa ke a yanzu haka ya yi blocking dina saboda wallahi duk tsoro na ke ji ni takaici na kawai littafin nan nawa da ya sace mun aka makallawa duk ran da ya ka ce mai akwai ɗan kankanin ɗalibin ka shamsu gombe ya zo da ni kai kuma ka je ka tare mana wajen rasul jarima ai shikenan ni da ma na ni fa na faɗa ni da rasul jarima ni daga rasul jarima sai dai za a tono su in su din daga kabari to fa ni su ne sa'anni na amma ni ba wani dan iska yanzu ni da yawwa shi shi boka mai baro ta kabarin da shi yanzu da dalalan zan tura maka yanzu ka kunna da yawwa turo mana turo mana malam shamsu turo mana Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum malam ya Barka dai da wa muke magana? Eh, da Abubakar Sadiq ake magana daga nan Ghana. Mala Abubakar daga Ghana muna maraba da kai Mala Abubakar. Bismillah Mala Abubakar. Eh, Marabe. Eh, ina fata na lafiya. Alhamdulillah Mala Abubakar muna lafiya muna godiya. Muna muna muna bibiya wannan program naka. Eh. Kuma yana da kyau a fahimtar da mutane a cikin duniya abinda ya kamata da abinda bai kamata ba. Amin, insha Allah, insha Allah. Ma nawa shawara shi ne da da da a sassauka ma kowa, kowa a ma kowa sassauki. Eh. Saboda batun ilimi ba hayaniya ciki. Eh, amma ka san ne ya kira mu. Kana ji Malam Abubakar? Kana kana bukata mutum ya fahimce ka. Eh. Ba ba wani ja a'a shi wannan ɗan iskan gari ne fa kada kai kada kai kiyasi da mai ɓarota. shi wani ɗan iskan gari ne fa wannan ya kira mu wa iskan gari ne kawai saboda mu duka mu mabiyan manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama. Allah ya saka ma da alkhairi ba Abubakar shi wannan shi wannan wanda ya kira mu shi wannan wanda ya kira mu wani ɗan iskan gari ne wanda ya taɓa zuwa nan ya sace mana littafi Shi ne to mun ga mun kamo ɓarawon mun samu ɓarawon mu ne muke ƙoƙari ya dawo mana da littafin fa Eh, ko da yake ni ni batti dade ne amma ba ba ba, ba zama wanda A'a, ai ai in dai baka yadda da cewa ko ka yadda cewa kowa Allah ne, Mala Abubakar. Mala Abubakar. Musulmai ne. Mala Abubakar kana da aƙidar cewa kowa Allah ne, ka yadda da wannan aƙidar? Babu, babu. A to ka fita daga Tijjaniya, alhamdulillah. Ah, a a ka fita wallahi, in dai baka yadda kowa Allah bane ka fita. yanzu dan ne abin da nan muka ce mai baro ta ya fassara ya ki fassarawa wallahi malam haka tijjani ya faɗa shehu tijjani a'a yawwa to alhamdulillah wallahi ka fita yau ka fita daga tijjaniya kai wa Allah godiya Salamu alaikum wa rahmatullah Alam barka dai Barka dai barka da yamma da wa muke magana Kana magana da Mahmud ne mala. Mahmud daga ina malam Mahmud? Malam daga Kano ne. Malam Mahmud daga Kano muna marawa. Allah ya taimaki malam Allah ya karfafa gwiwa. Amin amin malam Muhammad Allah ya amsa mana. Allah ya bar mu akan sunnan annabi. Amin amin malam Muhammad Allah ya amsa. Malam ina ba da shawara akwai wasu wanda suke karatu in an saurare su ma malam an daga su ne wallahi irin su wannan da kuke magana a kai shi ka mai raddi ma malam dokaka dokaka ka bashi wallahi a ni fa wallahi na kula shi ne saboda littafi na ko Allah zai sa ya ji tsoron Allah ya dawo min da littafin da ya sace min ka san ka san ya zo nan ya min sata littafi malam su tunda ne suke tsoron Allah shi wannan ayatin wanda ya saci addini kuma zai bar maka littafi addini ma ya sata yi a gaskiya kam gaskiya ka yi gaskiya malam muhammad wanda ya sace imani mara kyau ballata na Ka san ina jin kuna littafin ne sai na haƙura kuma na tuno littafin yanzu ban haƙura ba malam bashin akwai shirya tare da shi ya shirya kan littafin ka tunda kai ne ba za ka dau littafin mara kyau a'a A'a, littafin dama na kafurci ne fa dama na inyas ne ya sace mu to malam to ai ya raba ka da nauyi To shi kenan ma to na gode wa. <laughs> Na gode wa Muhammad. Wani shirka ma aje shi ma in ba shi da amfani inda dai shirka ce a ciki dama ai tashi ce za su ce can ta masu sai musu. To shi kenan to shi kenan to mai baro ta yau dai. Yau dai ka ga Malam Muhammad daga Kano ya ya sa na dan sako. To yauwa a bar masa shi to shi ke inda littafin shirka ne malam ai bai kamata ba ka kama sunan shi ba dama da shi ya dace to shi kenan to kawai to shi kenan mai baro ta. yau da ya an abin nan ɗinka ya fito fili ya nuna yanzu kana nufin malam muhammad in ce na bar masa kenan eh ka bar masa da halinsa ba da abin da yake ciki to to shikenan to Allah ya taimake ka mai barota yau an ce in yafe maka kawai shikenan na yafe ma mai barota kar zuwa su shiga kuma sako ya gai. to shikenan malam Muhammad muna godiya wanda bai sani ba ya sani muna godiya malam Muhammad kawai so nake malam ka kira su dan Allah ina so wani malamin su ya sa littafin malaman su dan Allah ya taimaka ya sa ya karanta ba kawai ni bukata ta wani eh, ya karantar da wannan littafin akwai shirya a ciki a shirya mu gani ha to shikenan malam Muhammad Allah ya saka da alkhairi muna godiya akwai wani a Jos yana yana karanta da jawo mari da ya bollo wani ruwa sai daina karantarwa ya dakata yanzu ko to ba zai dakata ba shi ne yace salatul fati ya fi gazuwa hudu, malam ina karatu ai ya kare Allah mustaan Allah mustaan haka yace ya ce salatul fati ya fi gazuwa gazuwa da annabi ba gazuwa so hudu. eh ai ai ba su da hankali in in baka zama mahaukaci ba ba za ka iya yin tijjaniya ba Eh, to ka gani shi wancan da ya yi wannan fatawa ina ji daga nan bai kara bude jarumani ba shi kan shi abin ya bashi tsoro <laughs> Allah musta'an muna godiya malam Muhammad Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum Assalamu alaikum Oh, jama'a ina ganin za mu dasa aya Allah ta'ala ya datar da mu ya tabbatar da digadiganmu akan addinin musulunci da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga wani kira dai na ƙarshe ina ga shine dai daga wannan dai mun haƙura Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa barka dai da wa muke magana Allah ya saka da alkhairi kana magana ne da Malam Musa Shafi Abubakar daga Niger State daga Bidda. Masha Allah mai Malam Musa muna maraba da kai Malam Musa daga Bidda. To alhamdulillah Malam Malam Baffa wallahi kowane lokaci ina tashi da daddare kiyamul laili ina farin ciki ina ma adda. To Allah ya amsa Malam Malam. ya baka hikimar magana magana da zai rikitar da tashi kawo tashi hankali da mashirikai magana da zai kwantar da muwahidai a ba su ƙwarin gwiwa a wajen rikita wahidi Allah ya saka ba da alhaini to amin amin Allah ya amsa Allah ya amsa insha Allah ta'ala bi idnillahi ta'ala wa bi izzati insha Allah sai ka samu nasara ta alkhairi da lahira Amin, amin, amin. Allah ya amsa mana. Duniya gaba malaman sunna gaba ɗaya sun yi cunkoso cikin samun duniya da nishadi kowa suka manta da harkar tauhidi kai gaba daya da wannan da ke taimaka maka kuka hada ba kuna taimaka wa juna gama harkar tauhidi to Allah ya saka muku da alkhairi amin amin ku kawo izzan islam kuma kun kawo mutuncin qur'ani da abin da ake nufi da tauhidi kuma ibada wallahi ko lokaci to muna muna godiya muna godiya malam Allah ya karfafa ka Allah ya sa gaba da lokaci kana kan mushrikai gaba da amin amin to muna godiya mun gode sosai malam mun gode sosai mun gode sosai mun gode sosai Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya saka ma da alkhairi to jama'a